ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na riyadu salihin a nan masallacin juma'a na doberi a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗaya. kuma na cikin babu fadlin jihadi wato babin da ke bayanin falalan jihadi fi sabilillahi ya ji mun a aya ta ƙarshe ko daga cikin ayoyin da imamun nau yake kawa a farkon kone babi eh, wa ƙada ta'ala ya lalazina amanu hal a dullukun ala tijaratin tunjikun min azabin alim tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تهبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وانا hadisin imamun nawayi yana cewa قال الله ta'ala Allah ta'ala يا الذين ya labina amanu ya kudan da kuka yi imani hal adullukum ala tijaratin ba zan nuna muku wani kasuwanci da riba ba wanda idan ka yi shi ribar da zaka ci zaka ci ita ce aljanna tunjikum min azabin alim kannan wannan kasuwancin zai tseratar da ku daga azaba wanda yake biya raɗaɗi sai azabar wutar jahannama shine tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah bi amwalikum da dukiyoyin ku wa anfusukum wa anfusikum da kuma kawunan ku idan kun yi haka zalikum khairul lakum wannan shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamun idan kun sani wato ku yi imani da Allah ku yi imani da mazala ta sallama ku yi jihadi fi sabilillah da dukiyoyinku da rayukanku wannan ya fi muku alkhairi akan tara dukiya da tattalin rai da duk wani abin da za ka yi saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yin hakan yana tseratar da mutum daga azabar Allah ita ce azabar wutar jahannama wanda take mai radadi sannan sai ce yin gafir ba kun kuma zai gafarta muku zunuban wato bayan tsira daga azabar Allah akwai gafarar zunubai yudkhilkum jannatin zai shigar da ku aljannatai dirimin tatiyar anharu wanda koramu na zuma da giya da nono da ruwa suke gudana a ƙarƙashinsu wa masakin a batan da kuma wuraren zama gidaje masu daɗi masu mahimmanci masu yalwa fi jannati adinin a jannatai na zama wato an tada musu kuma wasu manya-manyan gidaje a aljanna wanda suke masu kyau Allah ta ce zalika al-fawzul azim wannan shine falala ko kuma ribo wanda yake mai girma ka samu wa'annan darajojin lallai rabo ne mai girma wa ukura ha? wa ukura da wata daraja kuma na ha da kuke son ta ne nasrun min Allah taimako daga wajen Allah subhanahu Ta'ala ya ba ku nasara ku ci galba akan abokanin gaban ku wa fatun qarib da kuma buɗe garuruwan kafurai ƙaribin wanda yake nan kusa wato Allah muku alƙawari zai ba ku nasara kan abokanin gaban ku idan kun yi jihadi saboda Allah amma da sharadi idan kun taimaki addinin Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit ku. idan kun taimaki addinin Allah ubangiji subhanahu wataala zai taimake ku ku ci galba akan abokanin gaban ku wa bashirin mu'mini Allah ta'ala ce kai wa mu'mini albishir cewa Allah ta'ala ya yarda da su kuma zai ba su nasara akan abokan gamansu wannan ayat tana nuna maka falalan jihadi fi sabilillah falala na farko kasuwanci ne wanda zai tseratar da kai daga azaban Allah shi babu kai babu shiga wutar jahannama idan mutu aka laluba cikin jihar jahannama ba a kai shi ba a ranar lahira tabbata na aljanna dama babban abin da mutum yake tsoro kai zai fada cikin azabar Allah to imani da Allah da jihadi don ɗaukaka addinin Allah yana tseratar da mutum daga azabar Allah wato ba kai ba shiga wutar nan. sannan na biyu Allah zai gafarta muku zunubanku to su wayannan laifukan dama su ne suke kai mutum zuwa ga wutar jahannama ne in Allah ya ce maka shikenan babu wani laifi da za a kama ka da shi a maka azaba to jihadi yana sa a yafi laifuffuka sannan zunubai ko da ladanka ya kai a kai ka aljanna to zunubinka zai iya rage maka matsayi a aljanna don ce an gafarta maka zunubanka to kuma ka tana da ɗaukaka a aljanna za ka tafi can sama jihadi yana kankare wato ainihin zunubai shi sa wani da ya zo wajen mazafa ta ya rasulallah zan tafi jihadi fi sabilillah idan aka kashe ni duk zunubai na an gafarta min an ni ta suma ce yi an gafarta maka ya kama ni na tafi sannan sai ce aje a kira shi a kira shi daga baya ce illa daina akhbara ni bi zalika jibril sai dai bashi malaika jibril ya tafi jihadi baya ya fi bashi to kaga bashi kuma hakkin wani ne amma duk ɗaya laifi tsakanin da Allah in kai jihadi Allah zai gafarta ma kaga wannan ita ce halala ta biyu sannan ubangiji ta lace kuma waje filkum jannatin tajrimin takal anhar ga aljannatai bayan an tseratar da kai daga azabar Allah an gafarta maka zunubanka kuma za a saka aljanna ba abinda mutum yake so musulmi kamar ya ga ya shiga aljanna ba abin da yake tsoro ne fuffukansa da kuma wutar jahannama to jihadi fi sabilillahi yana ainihin ba da wa'annan darajoji to sannan aljannatan Allah ta'ala ta yi mace ce tafilin tafi al'anhar koramu suna gudana a karkashinsu wayannan koramun koramun giya ake nufi masu daɗi ya mai daɗi wanda ba ta samaye, da ƙorama na zuma mai daɗi wanda ba ta da dutse da ƙorama na nuno wanda ba ya tsami da kuma ƙorama na ruwan daɗi wanda ba ya jirkici ba sacaccen ruwa kamar yana ta ce masalul jannatin lati wa idan muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asirin wa an anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من asalin مصفى wadda aka kaga warama ne na ruwa wanda baya jirgita komin daɗewansa sannan da na nono wanda baya tsami na giya mai daɗi da na zuma wanda take taciciya ta wannan shi sakamakon da za a ba wanda ya ji jihadi fi sabilillah sannan wa bayi batan fi jannati adinin da wuraren zama masu kyau su ne gidaje an ce maskan gida masakin kuma gidaje ne wato aljannan kuma gidaje na musamman ne benaye wanda aka yi su da zinari da kuma azurfa sannan zinari da azurfan kuma baya hana a ga ciki in kana ciki kana kallon waje in kana waje kana iya ganin abin da ke ciki saboda haka wani zinari da azurfa ne na musamman kamar yanzu ya zo a hadisi inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'adda Allahu azza wa jalla liman atayaba bal kalama wa qama bil layli wan nasu niyam a cikin aljanna akwai wasu gidaje jinaye wanda in kana ciki kana ganin waje in kana waje kana ganin ciki Allah ta'ala ya tanade su ga wanda yake magana mai daɗi kuma yake kiyamun laili a lokacin da mutane wato suke bacci sanai yake cin halal wayannan su ne tanadin da aka yi wa mai jihadi fi sabilillah to a jannatan sai aka ambace su wa masakin tayyiba masu daɗin zama ka ga gidan da bai da daɗin zama to mai daɗin zama ta ka ce kofi jannati adnin a jannati na zama akwai gidan da ba ya zaunuwa saboda matsalolin gidan amma na jannan na zama ne kuma zaman na dindindin na har abada babu fita to sai Allah ta ce zalikal fawzul azim wannan fa shine rabo babba ba rabon da yafi wannan babu rabon da ya fi ka samu wa'in nan falaloli a tira daga wutar jahannama a gafarta maka zunubanka ka shiga aljanna ba tare da fita ba sai sa ka ce aljanna ta zama dindindin ba ran da za ka fita inda za a ce mutum zai fita to da bakin ciki zai zube shi kamar mulki a ce mulkin duniya yana karewa don lokacin da ta san ma karewa ko mutum yana cikin tashi hankali sannan Allah ta'ala sai alƙawarin kuma in dai za a yi jihadin fi sabilillah to zai taimaka wa mu'minai amma da sharaɗi idan sun yi don Allah kuma suka taimaki addinin Allah yasa a yaƙoƙan da aka yi da za a ga mummini ne su cikin galwa, saboda imani da tsoron Allah da suke amma daga baya ba saboda raunin imani ko su sun taso ma sun ce za su yi sai gaba inda za su yi kuma su karya ka'idar jihadin su dinga kashe musulmai yan uwansu to in ka taimaki addinin Allah shi ne zai taimake ka sai ka tsaya ka fahimci addini kuma ka yi shi yanke shirya ta ce a yi to nan ne jihadin ka zai kyau kuma tsakani da Allah za ka yi ba wai da ake magana akan jihadi da kwadaitarwa akan jihadi da falalansa ba na fi mutum ya ɗauki takobi ya je tinkari kafure ya kama sassare musu wuya ba ne haka ba ne akwai ne dole sai da jagora sai shugaba ya jagoranta dole sai da yardan iyaye dole sai da karfi da tanadi wanda ake ga za a ci galba akan kafuran. kuma sai an tabbatar da yin haka zai ɗaukaka addinin Allah idan in an yi ma ba wani ɗaukaka da zai kawo addini to bai halatta a yi ba sai ya zama yinsa ya fi barinsa idan barinsa ya fi yin sa to ba gara a bari ba a yi ba ne Allah ya ba ala jihadi mafsadatun azam min tarki sai zama akwai barnan da jihadin zai haifar wanda kuma barnan ta fi bari jihadi. shi yasa ai a Makka ba ai jihadin ba saboda in an ce za a yi to barnan za ta fi za a kurmushe masu su musulmai a wannan lokaci manzon ya siffanta jihadin da Allah ta'ala yake so ya yarda da shi shi ne jihadin da zai ɗaukaka a jinin Allah yace man ita kuna kalmatullahi al Al'uliya wa huwa fi sabilillah dole yaki don kalmar Allah ta ɗaukaka? to wannan shi ne fi da don kalmar Allah ba ta ɗaukaka ba ba amfani ba amfani saboda haka kenan jihadi malamai masu tsoron Allah su suke shirya shi ya samu kuma mabiya masu tsoron Allah wanda tsakani da Allah suke ba iban ganima ko a bugi wani don a more ba in dai in don ka more ne ka kashe wani kaga zaka je ka ta kashe musulmi da wanda bai ji bai gani ba a cikin kafiran ga wannan ba jihadi ko don a ce kai jarumi ne wannan ba jihadi ba ba inda mutum zai ya zama tsakani da Allah zai yi kuma don ɗaukaka addinin Allah kuma ya bi shi akan ka'idojin da aka sa na jihadi wasu suna fahimtar in baka yi yaƙi da kafin ba kamar ma baka yi addini ba ne kwata-kwata to imam mali ina aka ruwaito ya yi yaƙi ko imam shafi za a ce ba su da addini ko su ba masu addini wani ne sai yi wa in ta kama a yi sai a yi ba ta kama kuma shi ke nan ta kawo da ibadanta Allah ya gani yanka to bari yanzu da jihadin aka dawo da shi wani abu daban na kwasan ganima da dukiya da barna da zudda jinin musulmi Allah ya sauke imamu nuna ya wal ayatu fil babi kasiratun mashhura ayoyi a wannan babin suna da yawa kuma shahararru ne ayoyin jihadi amma al ahadithu fi fadl jihadi amma hadisi a falalan jihadi fa aktaru min an tusa yawan su ya wuce a iyakance su a ce iya ana da hadisi kaza akan falalan jihadi yawan su ya wuce ba san iyakacin su ba sai ce fa min zalik ina daga cikin su sai kawo su daga cikin hadisi kuma ya kawo masu yawa masu yawa a sunan shafuffuka za mu yi ta karatu za mu yi ta yi kafin mu yi so ƙarshen babin amma duk da aka takaita a yi sai ce an abi hurairar ta rabbi allahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه ina ji shin bukari da mutum su karwato shi an abi huraira daga abu huraira rabbi allah ya tsada shi kala ya su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wani aiki ne wani aiki ne fi daraja kala sai ce imanu billahi wa rasuli imani da allah da kuma imani da manzon allah sallallahu Filas ka ce sun ma za sannan sai wanda ya kada al-jihadu fi sabilillah sai kuma jihadi don ɗaukaka addinin Allah Filas aka ce sun ma za sannan sai mai kada hajjun mabrur aikin haji karɓe aikin haji mai kyau wanda ya kubuta daga dukkan abubuwan da aka hana mahajjici ana rishin mun karanta shi a baya an fara da imani da Allah da manzala sassama saboda shi ake bukatan dan adam ya fara yi kafin sauran ayyuka da za ka yi jihadi baka da imani Allah ba zai baka ladan jihadi ba ko ka yi wa iyayenka biyayya ba ka da imani ba za ka samu ladan jin iyaye a lahirawa sai dai kila ka samu wata albarka a duniya sallan ka ba ta karɓa sai da imani za ka imani da Allah sharadi ne na ingancin ayyuka dare kai imani da Allah subhanahu wataala kuma kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kai da Allah ta'ala shi kadai ne shi ya cancanta a bauta masa shi halitta gaba daya yana da suna da sifofi babu wani mai irin su sai shi sannan kai imani Allah kuma Allah ne ya aiko shi kuma zaka bi shi zaka masa da'a zaka gaskata cikin duk labarin ba. sannan kai jihadi fi sabilillah muka ce jihadi bai a kan yakan kafirai kawai ba kaga a cikin Allah yi ta dona fi sabilillah bi jihadi dona fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ku jihadi da dukiyoyinku da kawunan kaga sai ciyar da dukiya fi sabilillah shi ma jihadi ne kai da kanka kai da dukiyanka dukiya ba da ita ake shi ne jihadi in mai kokarin gina addini mai jihadi da fi sabilla amma ina kuka yi bayani satin da ya gabata haka ne inda karfin kama za ka yi wa addini hidima to jihadi kake yi amma dai a kan kafurai shi da babban jihadi wanda sahabban manzala sama suka yi tare da manzala ta sama wanda ya kawo sababin saukakan addini aka ci gaba da yinsa kuma har addini ya zo inda ya zo a yanzu jihadi ne ya tallata shi to da aka ce aljihadu fi sabilillah jihadi a tafarkin Allah ma'ana don ɗaukaka addinin Allah kaga ka jihadin ka don dunkufe addinin Allah ka kaga wannan barna kai ba jihadin ka ko ka kai ta bada kokari wajen aikin addini amma ba fi sabilillah kake ba ba don Allah kake yi ba to wannan ba jihadi ba ne ina bata akan ka lokaci sai ya zama fi sabilillah don Allah kake yin sa to sai aka ce sai mai sun ma maza kala hajjin mabu aikin hajji wanda yake ji kyau karɓaɓɓe da ku wuta daga matsaloli ko kuma wanda aka haramta a aikin hajji aikin hajji karɓaɓɓe ya zo a hadisi sakamakon sa aljanna ne alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa janna aikin hajji karɓaɓɓe ba ya da sakamako sai aljanna in dai ka yi shi mai kyau isa in kana da hali kai ta maimaita shi har ka dace kila wanda kai na farkon kila akwai matsaloli sai ka sake yi ka sake yi aka dai a cikin da kai da in Allah ya da za a samu wasu wanda suke karɓaɓɓu a cikinsu kuma guda ɗayan kai kai ta addu'a Allah ya karɓa maka Allah ya sa karɓe ɗaya to kaga abin da yasa aka ta aikin haji bayan jihadi saboda aikin haji akwai wahala a cikin sa shi ma kusan jihadin ne yakin ne kawai ya fi shi wahala ga ka zai tabu jikinka zai tabu dole ka kashe kuɗi da yawa dole kuma ka yi tafiyar ƙafa dole ka galabaita dole ya jijjiga ka ko kai waye to shi yasa Allah ba ka falala da yawa حديث نقبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه شما بخاري ده مسلم سكروتوش أنا جئت لقى عن ابن مسعود لقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن لا درشي قال قلت يا رسول الله نتي يا مزن الله صلى الله عليه وسلم ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne fi soyuwa zuwa ga Allah ta'ala wani aiki ne Allah ya fi so qala sai ce as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta ma'ana a farkon lokacinta qultu thumma ayyu sai ce sannan sai wanne sai ce birrul walidai qala birrul walidai sai ce to kyautatawa iyaye shine na biyu qultu thumma ayyu sai na ce sai wanne qala a jihadu fi sabilillah shine jihadi don daukaka addinin Allah Wai na abuwa guda uku an sake maimaita su sallah akan lokacinta a nan sallah ne a farko kaga wanda aka gaya wa sallah da bincin iyaye da jihadi an tabbatar da cewa imani da Allah da manzon Allah babu matsala bai da matsala a wannan wanda kuma farko-farko ne sai a fara masa da imani sannan sai a duba a gato yana da matsala a sallah a ce masa sallah ko azumi azumi haka maza zuwa yana saba tambayoyin amsan yana saba saboda halayen masu tambaya ne sukace ikhtalafa jawabu da ikhtilafi ahwali sa'i kaga a can aka ce imani da Allah da manzo Allah sannan jihadi sannan aikin haji nan kuma sallah din iyaye jihadi to kaga daga imani da Allah sai sallah sallah ita ce azamul ibadat ibada da tafi kowanne girma tafi kowanne muhimmanci ita ka fara farlantawa bayan tauhidi ita ce a farko kuma ita take nuna kai mumini ne don a ka kan tana cikin zuciya ka ba mai ga zuciya ka gane imanin ka da Allah amma dai in yaga kana zuwa masallaci ko yaushe kana sallah to ya yarda cewa lallai kai musulmi ne don kana sallah ya sa ma kawai da an ce maka a yana sallah to musulmi ne ba mai yin sallah wani. ne ba masallaci wani. ne kaga ba musulmi ba ne to kaga sallan kuma a yi ta a kan lokacinta kuma ƙarin fadala ne salatu ala waqtiha kowace sallah an fi son a yi ta a farkon lokacin kai ma sallah guda biyu ba na farko sallan isha ita kuma ana son a jinkirta ta yana za ka ta sha biyun dare ma haka aka fi so saboda manzala ta sama wata ran bai fito ba har dare ya kai tsakiya ya fito haka isha ne ya ce na hada waqtu wa la ashqa ala nan yanzu ne ya fi dacewa a yi sallan isha ba don kar in matsawa al'umma ta ake so jinkirta ta ya fi amfani akan yin ta maza maza ta biyun shine sallan azahar amma a lokacin zafin rana shi ma a ɗan jinkirta ta saboda manasa ce abridu bi sala fa inna shiddatal harri fahi hannu. ɗan sanya ya sallah ku ɗan bari ɗan lokaci ya ɗan jayin za ku yaza saboda tsananin zafi numfashin mutane da mani. to amma in lokacin sanyi ne kuma a din ma fi son a yi ta da wuri ta ma zahar koyaushe a yi ta da wuri kan lokacin ta amma in lokacin ya shiga magariba ma haka lokacin ta na shiga ya asuba ma haka amma isha an fi son a jinkirta to shine amma wasu za ga suna tsawa za a ga la'asar zai yi ta da sauri karfe da uku da rabi lokacin gila bai yi ba ma a garin su isha kuma da an yi magariba ya mintoci suka ji ana kiran sallan isha wanda an fi son a jinkirta ta amma kuma sai lokacin ta ma ya yi wasu suke kiran sallan su yi ba sa lura da lokaci minti talatin kawai suka je wani masallacin an kira ana sallah ana kuskure ne to sai ce darwal walidai sannan sai kyautata iyaye wannan shine haƙƙi na biyu bayan haƙƙin ubangiji subhanahu wataala yasa duk inda Allah ya ce a bauta masa shi kadai sai kuma ya kawo bin iyaye kaga imani da Allah da maza su ma sallah sannan bin iyaye wa abudullahi wala tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana wa ربك rabbuka alla الا اياه iyyahu wa ان walidayni لي ولوالديك ishkur li wa li walidayka Allah ya abota masa sai ce a kyautata wa da ubangiji ta ala akan kuma haƙƙi ne na wajibi wanda rashin yin sa zai hana ka shiga aljanna kuma zai hana ka samun albarkar rayuwa idan ba ka kyautata iyayenka rayuwan ba za ta yi albarka ba za ka samu matsala za ka samu matsala Allah bai zai barka ba tun a duniya zai nuna maka sakamakon abu biyu in kai su tun a duniya za ka sakamakon zalunci da cutar da iyaye zalunci da cutar da iyaye wajibi ne mutum ya kyautata wa iyayensa in yana son albarkar duniya da lahira wani mutum ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah na zo ne jihadi fi sabilillah na son tafi jihadi tare da kai sai ce a hayyun walidaka iyayenka suna raye kai ce i sai ce fa fihi ma fa jahil kuma wajen iyayen naka kai musu hidima shi ne jihadin ka ka duba fa tare da manzon sama zai tafi jihadi amma ka ce je wa iyayen sai ma ya fi fita tsawon jihadi ko da mahimmancin jin iyaye ai ko anan ma yana aka faɗi kyautata iyayen sannan aka faɗi jihadi ya nuna kyautata iyayen yana gaba da jihadi ka je ka kyautata iyayen ka wani ya ce ya rasu na zo zan tafi jihadi tare da kai amma iyaye na ba su yarda ba ba su bani izini ba na basu suna ta kuka suna ta kuka ko ina son na zo ne jihadi tare da kai kuma ina neman yardan Allah ne subhanahu wataala kuma na zama yake masa a tabtaqi marbat Allah kana neman yardan Allah kake nema ce i eh. sai ke toje ka ba su dariya kamar yadda ka sa su kuka ina neman yardan Allah ba haji za ka tafi ba saboda sai sun yarda da kai sannan Allah zai yarda da kai wallahi fi ridal walidai Allah yana gamsuwa da mutum idan iyayensa sun gamsu da shi amma in saba musu yake yana cutar da su to bai sa matsayi a wajen Allah ta'ala da wannan ne ya da suka ce bai halatta mutum da jihadi ba sai in iyayensa sun ba shi izini kaga ai an ke ya koma tunda ba su ba su izini ba ya koma ya je ya ba su dariya kuma ka je ka musu hidima shi ne jihadinka nan kuma sai da aka faɗi din iyayen na aka faɗi jihadi menene kyautata iyayen ne bin su ba'atuhuma fil ma'ruf wal ihsanu ilayhima wa kaffu al adha anhuma wa ikramu sadiqahuma wa silatu rahim allati la tusal illa bihima ne ka musu da'a abinda ba sabon Allah ba ka kyautata musu karka cutar da su ka sadar da zumuncin yan uwansu ka karrama abokaninsu shine kyautata wa iyaye to idan suka ce kar ka fita jihadi to haramun ne ka fita idan afka muku aka yi a garin wannan kowa dole ne kare ka yanzu masu fijira da iyayensu suna tafiya suna cewa wasu sun tafi jihadi daga ba su san sharuɗin jihadi sannan jihadin ma ba gila musulmi za a je a kashe a kwashe dukiyoyin jama'a to jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da izinin iyayenka da wani jihadi daban wanda ba a kasar matsayinsa ba to sai ce kyautatawa iyaye shi ne na biyu sai ce sannan a jihadu fi sabilillah sannan sai jihadi don ɗaukaka addinin Allah jihadi yana da falala saboda a cikinsa akwai ɗaukar tallata addini shi yasa zuwa hadisi wa zurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah kololuwan tozon musulunci shine jihadi in an yi zai bayyana ko ina za a ji shi inda jihadi aka buɗe manya-manyan garuruwa na duniya musulunci ya shiga za ka kaga da a ce har yanzu manzala ta kuma yana nan da duk duniya sun zama musulmi duk garuruwan duniya da sai an buɗe su domin garuruwan da suke kusa da shi duk ya yi jihadi da ziratul arab bayan ya rasu abubakar da umar da usman suka ci gaba da aliyu aka buɗe kasan iraki ƙasan sham siriya ƙasan masar da sauransu ila da har an shiga lokacin ba labarin amerika sabuwar duniya ce amerika da ta kudu da ta arewa da australia da za su ma duk za a shiga har a haɗa da europa europa dama akwai ta europe saboda haka kaga da da da an yi ta buɗewa ana ta tafiya abin sai faɗi to kaga akwai yada addini a cikin jihadi sannan akwai kare addini daga barnan masu barna yawa idan ana jihadi addinin Allah yana ɗaukaka mai so ya cutar da addini zai ji tsoro zai tsoron mutum sannan ga lada mai yawa da ake ba mai jihadi sannan kuma ga matsayi a lahira sa ta musamman ce wannan shi ya sa jihadi yake da falala saboda dama ai sai da rai ne da dukiya sadaukar da aibe da duki wani hadishin bukari da mutum suka ruwato shi hadithi na gaba wa an abi zarrin rabbi allahu an hukala kultu rasulallah ayyul amali afdal kala al'imanu billahi wal jihadu fi sabili mutafakun alaihi wani hadithin bukari da muslim kamar wancan hadithin ne wa an abi zarrin daga abu zarrin rabbi allahu an allah ji da shi kala ya qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi amali afdal wani aiki ne yafi halala qala sai ta al-iman billahi imani da Allah wal jihad fi sabili da kuma jihadi don daukaka addinin Allah kaga wannan kama hadisin da kafin wannan so imani da Allah a farko sannan jihadi in baka da imani ba iya jihadi ba in baka da tsoron Allah ba za ka iya jihadi kuma ko kai ba mai kyau za ka yi daga sai imani ya tabbata tukunna ya zama mai karfi cikakke sannan sai a tafi jihadi fi sabilillah saboda jihadi ma laba a karban sa idan mutum ba da imani wa an anas allahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma daga anas allahu anhu Allah ya tada shi yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ghadwatun fi sabilillah sammako don daukaka addinin Allah ka tafi da safe ka tafi jihadi da safe farkon ni domin yin jihadi fi sabilillah aw rawhatun koyin yammaci ka tafi da yamma don jihadi fi sabilillah yace khairun shi fi alkhairi min ad-dunya da baka duniya wa ma fiya da abin da ke cikin ta ka tafi da safe ka je kai jihadin rana sai ka dawo ya fiya baka duniya da abin da ke cikin ta ko ka tafi da yamma ka tafi jihadi in dare ka dawo ya fiya baka duniya da ke abin da ke cikin ta ni ma wannan magana za a taro maka duniya da arzikin da ke ciki gaba daya duk wani arziki na duniya da kudaden da zinari da azurfan da gine-ginen da jiragen saman da motoci duk wani arziki na duniya ajiye ma shi a gefe sannan kuma ga hanya ta tafiya jihadi fi illahi da safe zuwa sha biyu ko karfe sha ɗaya ka dawo to ka zaɓi tafiya jihadi shi ya fi falala akan a baka wannan dukiyar amma ba ka gane haka ba sai ka je lahira sai ka je lahira in ka gatan da Allah ya maka shi amma nan duniya da za a jera wa'annan abubuwan abin da bai kai wannan ba ma mutane cewa abin duniyar za su zaba sai man za su ma ce rakat alfajir khairu min ad-dunya amma fi rakawoyin alfijir guda biyu Na fila biyu da za ka yi kafin sallan asuba ya fiya baka duniya da abin da ke cikin ta mutum nawa ne ba ka yin mutum nawa da ta shiga magana ko an tada sallah ba lokacin mutum na suna da yawa kuma kaddarin da za a ɗauko arzikin duniyan nan kai ba ma arzikin duniya ko miliyon ɗari ɗari ake ajewa kullum asuba a zo ka ɗauki ta in dai za ka tashi kafin a tada sallan azuba in an tada sallah za a na raba miliyon ɗari ɗari nan ta ce amma duk wanda ya zo kafin a yi ikama zai a baki miliyon ɗari sai wuce masallaci ai ba mai makara ko akwai ba wanda zai maka to kai raka ka tashi gurgurdin da zaka yi a biyun nan ka karanta Fatiya. ka karanta Fatiya da da kafirun yin fatiya da kullu wallahu ahad kana gamawa a tada sallah ka samu sallah su ba ya fi a ba miliyon ɗari ana karamin misali don an ce duniya da abin da ke cikin sa kaga wannan ba kowa ne zai ce wannan gara basan ba ba kowa ba ne to maza kuma yake tafiya jihadi da safi ko ka tafi da yamma ya fi a baka duniya da abin da yake cikinta an tafi kuna laye bukari da muskin suka rawaito hadis sai hadisi na gaba wa an abi sa'idin al-quduri radiyallahu anhu qala اتى رجل wa الله صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس افضل قال مؤمن يجادل بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شعب min ash-shi'abi ya'budu Allah wa yad'u an-nasa min sharrihi muttafaqun alayh wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim nan taccen hadisi wa an abi sa'id al-khudri daga Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'd ibn Malik radiyallahu anhu Allah da shi kale sai ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kale sai sai ayyun a cikin mutane wa yafi daraja wa fi falala a cikin mutane kala ya ce mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah wanda fi kowa daraja na farko shine mu'minun mu'mini yujahidu bi nafsihi da yake jihadi da ransa da kankan jikin fita wa malihi da dukiyarsa fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah ina ba da kuɗinsa kuma yana fita da kansa jihadi ya ba da kuɗinsa a shirya wa waɗanda ba su da shi su tafi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah shi ma kuma ya je da kansa ya yaƙi shi na farko ko ka yi dima wa addinin Allah da kuɗinka da jikinka da kuɗinka da jikinka sai ce sannan sai waye سيواي sai ce mu'minun fi شعب da kuma mumini a cikin wani loko mina shi'abi daga cikin lokoki wato hanya cikin dutse wani mai ɗan lungu haka in kana wuce ba ka ga mutum ba sai ka ɗan shiga wajen ka wata kwana ka ga mutum sai ke cewa lo to muminin da ya shiga wannan wurin ya abudullah yana bautawa Allah wa yada unnaka bi sharrihi yana tsarin mutane daga sa wato yana tsare sa daga mutane ya shiga dan lungu wani loko ko ta yar bukkan sai yana ta ibada shi ba cutar da kowa ne mai daraja ta biyu to amma wannan darajan a lokacin da ba zai yi kai addinin ka a cikin jama'a ba ne lokacin da zamani ya lalace ba zai yi kai addinin ka a cikin jama'a wannan ka fita gefe ka je wani wuri ka keɓance kanka kana ta ibada ba ruwanka da kowa saboda in ka fita ma za ka fitinu za ka samu matsala to wannan lokacin nan ne wannan buyan yake da mahimmanci amma in ba wannan lokacin aka zo ba ka yi ibadan ka kai mu'amala da mutane ya fi kamar yadda ya zo a hadisi المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم muminin da yake mu'amala da mutane kuma yake haƙuri a bisa cutar da shi da mutane suke ya fi alkhairi akan muminin da zai je shi kadai a wani wuri yana ibada baya cutar da kowa baya cutar da shi bare yayi hakuri to yanzu da za ka ɗauka a yanzu ka je ka koma can gefe kana ibadan ka ba ruwanka da kowa ya kai maka abinci ka ci sai mu ce ka yi kuskure ka zo ka shiga jama'a ka je sallan jam'i ka je sallan juma'a ka je sallan idi sallan roƙon ruwa ka je inda ake karantar da addini ka je ka taya dan uwanka murna abin farin ciki ya same shi ka je ka jajanta masa in abin bakin ciki ne ka je sannan jana'iza to wannan ya fi akan wanda yake tsance kansa ibada kawai yake faruwansa da mutane wannan shi ya fi amma lokacin da in kai mu'amala da mutanen fa za ka yi asaran ka, to wannan lokacin ne aka ce ka koma gefe kawai ka je ka ibadanka kawai to da duniya ta zo ta zo ƙarshe ta zo ƙarshe in ka cuɗanni mutane ba ta kai dafi to kar ka cuɗanne su amma yanzu akwai mutane da in ka cuɗanne su kana mu'amala su ƙara maka imani ma za su kamar yasa ba za ka yi mu'amala da irin wannan mutane kuma sannan ko cutar da kai aka kai haƙuri daraja ne eh kana mu'amala da mutane wani ya zage ka ya maka mutunci wani ya taka ka wani ya maka bukulu wani ya hana wani alkhairi ya zo maka ko ya farar maka da alkhairin kai haƙuri shi ma daraja ne lada za ka samu shi ya kan baka mu'amala da jama'a to amma idan aka kai wani wancan halin to shi ne wanda Allah ake ba da shafaran ka gyara kanka kawai kamar hadisin huzaifa ya tambayi mazala sama dangane da zamuna yake mutane da sun kasance fi jahiliyyati wa sharri suna cikin sharri sai wannan alherin ya zo yake ba alherin akwai wani sharri da zai biyo ba sai ce eh akwai sharri da zai biyo ba wato za da farko za a dinga addini lokacin sahabbai malam ai ta addini kowa zato mai tsoron Allah ne addini kawai shine a gaban sa ba duniya to za a yi wani lokaci da za a ce kuma ana barna a bayan kasa mun za su wace yi za a samu ya zama kawai ta'addanci kawai ake yi addinin ba a damu da shi ba sai ce to bayan wannan ne akwai wani alkhairi ya ce e wa fihi zakat akwai alkhairin amma za a samu kura a ciki hayaki sai zama akwai addinin amma kuma akwai bidiyoyi akwai shirka da ake shigarwa mutane da abubuwa na barna na sabon Allah da fasikanci da ta'addanci duka za a samu ta gama irin wannan zamanin kenan akwai masu addini akwai masu tsoron Allah amma fa masu barnan su suka fiyawa masu barnan su suka fiyawa masu sharri inda zaka biya abokanai kowa zaka yi abokantaka da shi zaka iya asaran addininka zaka iya asaran tsoron Allahnka kaga akwai kura kenan to sai ce to bayan wannan akwai wani sharri yace na'am du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum alaiha ilaiha qadafuhu fiha za a samu masu kiran mutane zuwa ga wutan jahannama duk wanda ya amsa za su jefa shi a wuta duk wanda ya amsa suna nan kofofin wutan jahannama akwai masu kiran mutane zuwa ga barna ba sai malami ba yau ko wani rudin ka zo yace ka zo kai kaza ka rabu da abun nan kawai ka rabu da kaza ka rabu da addinin ka shikenan ya kira zuwa ga jahannama ba sai ya zama malami ba ya ruje ka kaje kai barna ana ana ta barna ce ko yana jan kai yana cewa ka rabu da mutane kawai kai abinda ka gani kawai abinda kake so to bare idan malami ne zo mai kiran mutane zuwa ga shirka ko bid'a in su zai badda mutane ba mai badda mutane ma irin wannan to akwai su sufin ma wanda kawai kana an samu su mutum jahannama za ka shiga to sai zai ku yanke to yanzu idan na risi kaina a irin wannan lokacin wani shawara za ka ban ya rasulullah sai ta yi izam jama'atan musulmi na imama ka jizinci shugaban musulmi kalilinci musulmi da shugabanninsu da shugabansu ma'ana wai da suke kan addini irin na manzo Allah ta suma kalilince su da kuma jagoransu sai ce to in ba su da jama'a ba su da shugabannin ba ma'ana kowa kawai ya abin nan ya lalace ba wasu wanda suke addini daidai ba su da wani shugaba da za ka shugaban ma ka bi shi bata za ka yi ai dama shugabanni ne a da suke tattaro mutane su ga zuwa ga Allah su bar sabon Allah su hana fasadi to in ya zama shugabanni su ne masu barnan to ina mutane sauran talaka da su sai ce to in ba su da jama'a ma nagarta sannan ba su da shugaba na gari ya zan yi manzo Allah ya ce ita da tilkal a kullu kal izan ci idan kungiyoyin gaba ɗayan su wannan jama'u masu barnan duka isan su ka koma ka je gefe ka bauta wa Allah ko da zaka dinga cin wato abin nan bishiya ne walau an ta'udda ala shajarati hatta ya'tiyaka al-maut ko da ganye za ka dinga ci har mutuwa ya zo maka ka tafi jeji in ya ga dama ko da jeji za ka tafi kana cin naci saboda waɗannan in kai mu'amala da su za su bar da kai akwai wannan zamani da ne amma a yanzu a wasu ƙasashen haka ne a wasu ɓangarorin haka ne akwai ƙasashen da in ka tabbas in ba ka mai da hankali ba za ka bar mu addinin musulunci dan za ka je ka rasa musulmin ma da za ka yi mu'amala da shi na kari ko a nan Najeriya ko su jihohin da in ka je wasu garuwa kai kaɗai ne musulmi zalla ya addinin ka sai ya kyau ayyo ana shagiya a gaban ka ana neman mata ana yin shirka kuma su ne abokanin cin abincin ka, abokanin ka da komai da komai to kai ya za a yi kasira da yawa akwai a kudu nan sun dawo kiristoci yan arewa ne musulmi sun koma kudu sun zauna sun dawo da cross akwai su da yawa a kaga irin wannan ya ce ka kaurace musu gaba ɗaya ka koma wani to in ka bar can akwai garuruwan musulmin da za ka je ka rayu ka yi addinin ka amma da za a rasa duk inda ka je abun ce ne to sai a ce ka koma gefe ka dinga bautan Allah subhanahu wataala ka nisanci duk wayannan al'ummatan duk jama'an nan ka nisanci su amma yanzu akwai wa'inda za su amfani da kai ma ka amfanar da su Wannan za ce kowa ya koma can gefe kawai ya yi ta ya yi ta ibadansa guda sai zama na kuma babu mai gyara al'umma yasa da aka tare da alladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum na kwanda kai imani ku gyara kawunan ku wanda ya bata zai cutar da ku ba in kun gyara kawunan ku sai na baka yace ni fa na fahimci wannan ayat mutane da yawa ba su fahimci ta ba na gano mutane cewa ba su fahimci ayyana nan ba ba ana nufin wai kai ba ruwanka da dan uwanka ba za ka kira shi zuwa ga addinin Allah ko ka gyara masa halayensa ba ana nufin kai kaɗai ka gyara kanka ba ruwanka da kowa bai ta na tambayi mazala su ce wannan aya tana nufin sai idan ya zamana kowa ba ruwansa da addini kowa ra'ayinsa kawai yake bi ba ruwansa da addini duk yadda kai da mutum bai zai gyaru ba ba nan fa ka bi nafsi ka je ka gyara kanka amma in akwai masu gyaruwa shikenan in ka kira mutum goma za a samu mutum biyu ko uku wanda suka karbi gaskiya don ka kaurace musu mutum uku za a same su ne to haka za a ta tafi har sai an je wancan lokacin da ba mai sauraron wani ba malamin da za a saurara wannan lokacin ne shi kenan sai ka koma ka ce tunda ai in kai wazin ma ba da amfani fa zakiri in na fati zikira ka tinatar in tinatar wancan da amfani zama ba ta da amfani kwata-kwata to kai ma kai wasa ba za su jafa za su mai da kai ne shi yasa kaga ashabu safi wanda suka mutu wa'azi kasri su ranar asabar azaban Allah za ta sauka ga suka ki yi ba gudu suka yi ba suka bar gani sai suka koma gefe da azaban ta zo kawai sai ta samu wa'ina aka bai da su birrai da aladu sai ba ta shafi wanda suka koma gefe ba to kaga in abun ya kai ga haka duk yadda kai ma bara a gyaru ba ta ka za a yi kai din ma imanin ka zai iya salwanta to ka koma gefe kawai ka je ka bauta Allah ta'ala amma in ba ka wannan gejin ba kai mu'amala da mutane ka gyara wanda za ka gyara sai ba wanda za ka yi tasiri tasiri na fata muna fahimta wannan shine idan aka kai wannan lokacin to duk wanda ya koma gefe ba ruwansa da jama'a yana ibada to wannan kam yana da yana da matsayi a wajen Allah ta'ala amma in dai za ka iya bautan Allah to ka cuɗanna da jama'a ka amfane su su cutar da kai kai haƙuri ya fi alheri shi sa zuwa hadisi khairun nasi anfa'u lin nas mafi alkhairin mutane wanda ya fi su amfanan mutane wanda ya fi ka amfanan jama'a ya fi ka alkhairi to kaga maka cuɗanna da jama'a ba za ka ga amfane su amfanin su da dukiyanka ko da iliminka ko da karfinka ko da dabaranka ko da wayonka ko da wani abu ko da alfurmanka to kai ne mutum sosai kenan mai amfani a cikin al'umma da yace ya abudullaha wa ya nata bi shakki ya bauta Allah ya dina cutar da mutane to kada cutar da mutane babban al'amari ne shi don kana cutar da jama'a to fa duk ayyukan da kake yi na lada su kake yi wa don rana kiyama za a biya su da ladan kare kaga su suna nan suna sharawajen su kai kuma kana musu ibada yana ya kwana bacci ka kwana kiyamul laili a sai shi kake wa kiyamul laili ya kwana ne wuni neman kuɗi kana karatun qur'ani a sai shi kake yi wa ladan za a dauka a bashi ne sai da cutar da jama'a yake da me yake da hatsari sannan kuma yana lalata zamantakewa yana lalata yan uwantaka shi yasa da abu uku ne mu'amala take yin kyau farko shi ne kyautata wa mutane kuma da kake kyautata masa to zai ji yana son ka shakka ba sannan na biyu kame cutarwa kar ka cutar da shi in kana cutar da shi dole ka zai ya san kai makiyinsa ne kawai mu'amalan ku ba za ta tafi daidai ba sannan na uku iya cutar da kake hakuri in baka da hakuri nan ma ba za ka yi mu'amala da jama'a ba. to kaga dole ka ji kaɗe shirin ka ga bari mutane ka kyautata wa mutane kai su suka cutar da kai wannan duk wanda ka rabu da shi abuwa guda uku nan sai za ka kyautata zamantakewa ko in aka rasa ɗaya a ciki akwai matsala in ba ka kyautatawa ko ba ka cutar da shi kana haƙuri ka zama marwaci ba za ka yi daraja a wurin zawa ko kana kyautata masa in kana tutar da shi ka zama mugu ba za ka zama kana da matsayi a wurinsa ko kuma ya maka mu'amala ko ya daga maka kafawa ko kana masa alheri ba ka cutar da shi amma ya cutar da kai ba ka haƙuri ba za ku zauna lafiya ba ka zama mace ba za ku zauna lafiya ba dole sai ka zama mai haƙuri sannan ne za ka zama abokin mu'amala hadisi na gaba wa an sahli bin sa'adin radiyallahu anhu أن رسول Sallallahu Alaihi Wasallama. عليه Libatu قال fi يوم في سبيل الله خير wa ma وما وموضع صوت عتب من الجنة خير من الدنيا وما عليها وروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه ناجيس بقاري مسلم سكوتوش وعن سالي بن سعد رضي الله عنه لقى سعد بن سعد الله يتدش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذلك ما يكتب ribatu yawmin fi sabilillah zaman dako na yini daya fi sabilillah don Allah khairun shi alkhairi min ad-dunya daga duniya wa ma alaiha da abun da ke kanta zaman dako shine bare kofar gari don kada abokanin gaba su shiga lokacin da ake yaki sai a ta gari a bar kofa to sai a sa masu gadi a wurin saboda su tsare abokanin gaba su hana su shigowa sai wani cikin kuma su yi bacci wani sun yi yau gobe wasu su karfe su na cikin sibatti to ka zauna kai gadin garin kar abokanin gaba su shiga na yini daya ya fi a baka duniya da abin da ke cikin ya fi a baka duniya da abin da ke cikin wanda ko biliyan ɗari aka baka fadalan ba ta kai wannan ba to da ka sadaukar da ranka wa mawdu sauti adikum min aljanna wurin aje bulalan dayan ku a aljanna khairu min ad-dunya ya fi duniya wa ma alaiha da abin da ke kanta wato ka shiga aljanna ko da ake filin da aka baka bai wuce yadda za a ke bulala ba ya fi a baka duniya gaba ɗaya da arzikin da ke wannan misali ne aka yi na miskinin yan aljanna shi ne wanda za a ba shi duniya da kamar ta goma duniya da ninki ta goma ina duniya sau goma sha ɗaya za a ba shi a kowurin aje bulala ya fi duniya da abin da ke ciki da ni'imomin duk da ke cikin duniya sannan yace maurin rauhatu tafiya da yamma mai ruhu abdu wanda bawa zai tafiyanta fi sabilillahi ta'ala don ɗaukaka addinin Allah wato tafiya da yamma jihadi awil wato ko sammako wanda mutum zai yi don ɗaukaka addinin Allah don jihadi khairun shefi alkhairi min daga duniya wa ma'alai haɗa abin da ke kanta wato ya ce baka duniya da abin da ke cikin wannan hadisin wa mawdi usawdi ajikum min aljannati jannati khairun min ad-dunya ma aliya inda zaka aje bulalan ka aljanna yafi duniya da abin da ke cikin ta da wannan imam mali ya kafa dalili yace garin garin madina yafi garin makka daraja garin madina yafi garin makka daraja a wajen imam mali aka ce ya haka ga ka'aba a makka ga safa da marwa ga muqamu ibrahim ga safa abin ga arfa ga mina ga muzdalifa wurare na ibada kuma Allah ta ce inna awwala baitin wufi'a lin-nasi lallati bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim to da haka Allah ya yabi makka ya faɗi abubuwan da ke ciki na Ka'aba da maqamu ibrahim da sauransu kuma gari ne Allah ya ce abincicci to amma za a ce Madina ta maka Makka daraja yake saboda wannan hadisin Allah ta'ala ce la mautu sauti adukum min aljannati khairu min ad-dunya ma fiha inda zaka aje bulalan ka aljanna fi duniya da abin da ke cikin ta yace to a makka kuma akwai wani wuri inda manzo Allah yake dausayi ne na aljanna kuma wuri ne babba shine rauba a madina afwan wani wuri ne babba a madina wanda aljanna ne kamar yanzu a jisi ma bai na baiki wa mimbari raubatun mai riyadun janna Abun da ke tsakanin gidana da mimbari na tausayi ne na aljanna wani hadisin ma bai na kabri wa mimbari rawfatun miriya riyadil janna Abun da ke tsakanin kabari na da mimbari na to kabarin sa din nan ne dakin sa din dakin Aisha yake dausayi ne na aljanna to zai ka je roba daga dakin manzala ta kuma kabarin sa zuwa mimbarin sa ya kai fado ya fi girman fado ma kaga wuri ne bai yawa to sai ka ce ina zaka aje bulalan ka kawai ya fi duniya da abin da ke cikin ta to ga wani wuri kuma babba a madina shi kuma dausayi ne aljanna to kaga ya fi duniya da abin da ke cikin ta ninkin ba ninki kuma maka ita mata shiga in an ce ya fi duniya da abin da ke ciki sai ya ce to maka ta bi a yi madina ta fi akan maka amma sauran malayin suka ce a maka ita ne ta fi maka ta fi saboda dalilai da yawa dalilai da yawa dalilai na farko aka ce salatu maza ta ce salatu fi masjidi Za a afdalu min alfi salati fi ma siwahu illa al-masjid al-haram wa salatu fi al-masjid ya haram afdalu min ake alfi salatu. mutum ya yi sallah a masallaci na wannan ya fi sallah dubu in ba a shi ba ne. sai dai a masallacin kaba ne sai sallah a masallacin kaba kuma ya fi kai sallah dubu ɗari in ba a nan ba to da yace masallacin sa nan ai har rauban ta shiga har da rauba ne kaga wannan sallah dubu wancan sallah dubu ɗari to kaga ita rauba tana da matsayinta na cewa dausai ne na aljanna amma ba nuna garin madina da yake da wannan ya fi kuma garin makka ba wannan kuma wani abu ne da maziya ce wannan la taqtadi al-afdaliyya wani abu ne take banta da shi ita madina wanda ba nuna kuma ta fi sauran wurare to ai makka kuma ta ke banta da dakin kaba shine farkon daki da aka gina saboda ibada shi ake fuskanta a yi sallah ta cikin ake a duniya to akwai hadisi da ya riba rigiman ma hadisi ingantacce manzo sama da ya zo hijira zai bar zai bar makka ya tsaya da bakin garin makka ba a son barin makka saboda ma'aikarsa ne yake wallahi innaki kila khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah walau la anni ukhrijtu minki lama kharajtu yace maka wallahi ke ce garin da Allah ya fito ke ce garin da kika fi kowane gari daraja da alkhairi ba don fidda ni aka yi ba wallahi ba zan fita ba a kuje a wannan maza su ya faɗa sai da ya rantse da Allah ya ce wallahi maka ke ce garin da Allah ya fi so ke ce garin da kika fi daraja a cikin nan magana ta kare shi ne da dabar yake haka nassun fi mahallin nisa wala ya baki hududu an wannan nassi ne a mahallin da ma'ana wato kololo ne magana ce a fili cewa makka ta fi madina daraja tunda an ce ita ne shine ita ne garin da tafi kowane gari daraja kuma garin da Allah ya fi sai magana ta tsari sai eh, bai kamata mutum ya kaucewa wannan hadisin ba domin wancan sai ka haɗa wani hadisi da wannan hadisin sannan za ka taki falalan wannan kuma hadisi ne tare da aka faɗa ka wani sai ce wala Allah malikan lan yabdu hadha alhadith yace watakila imam malik bai ba da labari wannan hadisin ne shi yasa yace madina ta fi makka amma da yana da labari wannan hadisin zai ce madina ta fi makka ba so da ka madina ta fi maka, amma dai wannan yana nuna falalan ai maka ta fi madina wannan kuma yana nuna mana falalan ita kanta wato ainihin madina din sannan kuma wa mawqi sawti ajikum min aljannati jannati min ad-dunya ma fiha inda zaka aje bulalan ka aljanna yafi duniya da abin da ke cikin ta wannan kuma yana nuna mana matsayin aljanna kina duk abin da zaka samu na ni'ima da matsayi a nan duniya wala ba za a kwatanta ki ma da aljanna tunda inda za a aje bulalan kawai yafi shi to bulala wanda kike zaka ci kusance ne kaga ba a haɗa ni'imar aljanna da ni'imar duniya ba sa kwatantuwa ma kwata-kwata to kai kokari ka samu ni'imar aljanna ka bauta Allah subhanahu wataala ka ji tsoron Allah don ka je ka shiga daula ko da anan duniya baka samu ba to zaka samu na lahiran matikar ka ji tsoron Allah sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh